magana ɗaya suka kashi na goma sha biyu. bismillahi Rahmanir Rahim. Ta ƙarasa gaban babba idanunta sun rufe saboda ɓacin rai ce, Ni ba san abin da na yi maka ba, da kake nuna min tsana haka. Tunda na auri ɗanka kake nuna baka suna. Da farko ka nuna rashin haihuwa ce sai Allah ya amshi addu'a ta ya bani husna. Sai kuma ya dashi daga rashin haihuwa, ka ce me zayi da ɗaya ɗaya ta. Daga nan kuma ka ce ya ƙara aure. Ban taɓa maka rashin biyayya ba, dan ban taɓa nuna maka rashin jin daɗi ba, sai ma biyayya da nake yi maka amma kullum baka da wata buri sai naka untata min in ni na ɗauka ba zan bari a cuci 'yata ba duk duniya ita kaɗai na mallaka ba zan bari a ruguza mata rayuwa ba ta hanyar haɗa ta da wanda ba ta so dadi ya ce aisha ki haƙuri kar ki bari ɓacin rai sa ki da na sani an jima babba ya ce na ji na yi miki laifi tun na sa abdullahi ya ƙara aure amma ke shaida ce ta cikin jikokina da ya'yana babu wani nake so kamar na wannan soyayya ce da Allah ya dasa min a zuciyata kuma abin da kika kira da zalunci a gona gata na yi mata kuma dan na isa da ita ne shin kin manta na ce kujera ta duk da mace ce ita jikin umma ya sanyi na ko kuka take kan akan teba fa da umma ke musayan yawo lallai ta canja ya aka yi akan ta faru baba ya ce aisha in na isa da ke ki koma gida umma ta juya za ta wuce babba ya ce mu je ciki za mu yi magana duk ciki suka shige suka zauna a tsakar gida in banda shashshekar kukan safiya ba abin da kake ji wasu na ta ce ai ba ke ce da kuka ba ni ce da kuka safiya dadi ya murmushi ce safiya ki haƙuri ki ɗauka ƙaddara ku ce a haka bafe cin husna ki faɗa min tsakaninki da allah kina son auren nan in ba ki so ki faɗa mana husna ta shiru tana nazari in ta ce ba ta so zai iya kawo saɓani a su shi dadi zai ji babu daɗi an gidansa balle umma da ta nuna ba ta so rantsa ido ta ce babba ban san ki abin da kuka zaɓa min ba kamar ɗan ne ba inda zan yi in ƙi shi ai ni dai ai ni dai kawai mami ta ce ke dai kawai me ta ce ni dai gaskiya ba zan yadda a kai ni bashi ba kuma sadaki ya yi min kaɗan gaskiya ai ba haka ake yi a lobel ba da ya dai suka hada umma da ke goge hawaye mami ta ce ta, waye ce bashi za a kai ke? ai ko baya so sai an miki akwatuna guda 24 nan babba ce fa ta yi murmushi ta wasa da yatsan hannunta ta dago suka haɗa ido da kamal ta harare shi a ranta ta ce zan gyara maka zama wallahi fushi yaron ya bar gidan zuciyar shi na unan. iya ta ɗauko lakasira da kamal ya bata ta miƙa mata ta ce da ita ga shi kishiya ki kora rabu da su kin ji amsa dai ta ajiye kamal ya kura mata ido iya ta ce in ba za ki sha ba abu na ta ce zan sha kin san ni laka sira nan bai daɗa da ƙasa ba da dai kok ce iya ta ce ba ni to ta ɗauka ta buɗe ta ce saboda sabon kwaɗayi kafa ta yi a baki bata sauke ba sanda ta shanye shi tas ta miƙe ta shige cikin ɗaki a tare suka sauke ajiyar zuciya babba ce ga ta ku tafi da ita kuma ban ce ka zalunce ta ba dan ka ganta a bagas kuma ka sani duk wani abin da kake yi amarya sai ka yi mata Allah ya bada nasara ya kare ku ka kula dan Allah in ka bi ta hankali za ta warware maka komai Mummy ta fito da kullun kayan da suka bude suna bincikawa wayoyi biyu ne a cikin manya sai bindiga biyu da man shafa da tularai Kamal ya je mota ya dauko laptop yana latsa ya kunna waya wata wasu ne bayyana da abu sufiyan ran shi wani ɓaci ran sha ɓaci idanu sun canza kala ya ciro bai shi aljihu ya kira peace tana ɗaga ya ce peace i thought kin ce tana da memory card ko da flash drive ni ban gan komai ba a ciki ba cikin turanci magana ta ce sa there is nothing not don't know about them she has vital information about them if the memory card is not in the luggage please check her check her head make her lose her head You will find it there, I'm sure. Ya ce, Thank you, peace. Ta ce, You welcome. Suna gama waya da dadi? Ya ce, Ko me za ka yi karka saka ta a hatsari? Ya ce, Ni ban san abin da ya sa da take ɓoye wannan abin ba. Mutanen na taɓa na gashi an koma a far musu shi sun shirya babu soja ɗaya da ya iya shiga dajin wasu an kashe su. Bafe ce, birgitacciya ce wani lokacin da ta a hankali ya ce insha Allah in ta kida sauki dole zan mika ta office for interrogation dadi ya ce don duda ta hakan zai iya busar mata da cikin zuciyarta ya jinjina kai ya ci gaba da latsa latsa a sai ce suna tracking wannan namba nata dole sai na sa an yi aiki a kansa ya kira son da ya ce zan tura maka wannan ba ku yi blocking bindiga ya kalla duk akwai bullet a ciki ya cire su babba ya ce yanzu da safe za ku wuce ya ce insha Allah ba fa da asuba ina da aiki na samun maganin bacci will last for 13 hours kafin ta tashi mun kai Abuja suka jinjina kai washe gari abin mamaki Husna ta riga kowa tashi tana sallah asuba ta ƙara gaba abinta bayan sun fita masallaci sun dawo ce bari ya dauko ta ya bude ɗakin ya ga bari ya dauko ta yana bude ɗakin sai ya ga wayan da mamaki ya ce ban ganta ba ko guduwa tai ba fa ce ba ganta ba kace fa ya ce gashi na duba bata ciki duba aka yi bata ciki tsoro ya kama su kafta neman ta sun fi ɗaya ana neman wasu na har gari ya haske har sun haƙura suna koma gida sai ga wasu na ta a akan katangar su haule wai ashe faɗa ake a gidan ta je kallo daji ya ce ya haka bafe ce ai ba wani abu ne ba hawa sama ai aikin ta ne bafe ya ɗaure fuska ya ce yi sauri ki je ki shirya za ki je abuja ga mamakin su sai ta washe haƙura ta ce abuja za mu je to bari in je in shirya bata ji ta ce wasu ba ta ruga a waje dadi ya ce kamal kana da aiki anan dadi ya ce Aka ce an ba ta maganin bacci. kamar da duk mamaki ya kashe shi ya ce, Amma me ya faru maganin bai aiki ba ne, ko dai me ke faruwa har ta riga mu tashiwa ne. Bafe ce, kaɗan daga aikin wasu na, ƙarfin jini ne da ita. Shi dole lamari ya bashi mamaki, ya sanar duk wanda ya sha fiyos ɗin ɗaya baya hana bacci. Amma to me ya faru haka? Ko bacci awa shida ƙwararre ba ta yi ba? ita ko tana zuwa gida ta ja kullun kayan da mamaki take duba kayan da alamu sun nuna an kwance warwarewa ta duba ta gan kayanta kan su dawo ta shiga wanka tana fitowa suna shigowa gidan baffe ce wasu na sauri ke ki bar garin ne ta ce eh, wallahi zafi na neman halaka ne. ko dan generation din nan kun ki ku siya ni kuma na saba da AC yanzu bari da in je Abuja nan anan za a yi ta da kare baffe ce maza ki je ki shirya kina bata musu lokaci ta ce to baffa ai yafi to ba fa a yafi juna a yafe duniya kenan yau kuma zaman abuja allah ya kai ni ya ce to yi sauri da ya karki makara kin ji zuwa ta shirya cikin doguwar rigar atamfa ta fito da hijabi da hoda a hanta tana shafa aiko ta lafta hoda kamar zai magana bafe ce fe ta ke shi can sai ta sai bata fasa idan kan nata ya burge shiru duk suka yi har ta gama ana fitowa ta ce ku jira in sallan mutanen gari saboda sun san tafiyan nan da bambanci da ta farko kamar ya duba agogo ya ga har karfe takwas ta ba inda ba yanda ya iya haka dai ta wuce safiya dai yana mota cike da damuwa rai duk babu daɗi saboda bakin ciki a cewa an yi wa mace kishiya lokaci ɗaya kishiyar ma wasu na da a ce ta ce ba za ta damu ba amma wasu na dai haka kawai take jin ba za ta so su zaman kishi da ita ba amma ta sunan Allah kawai take aranta babu abu dai kamar wasa sun shafa awa kusan uku ana jiran wasu na har sun gaji sun koma ciki sun karya wasu na bata dawo ba ita ko safiya kuma mamakin kamal take wallahi kamar inda ta sani baya baya jira ko da a ce ita ce da ya tafiya barta ko da a ce ita ce da ya tafiya barta amma tun jiya wasu nake abin da ta ganna ma sai lallaba ta yake sai sha biyu na dare aka rako suna gida cike da tarin kaya da yan gari suka tara mata da yawa sun yi farin cikin tafiyarta wasu kuma suna tunanin makomarsu don ita ce mai bincike a garin ta yi adalci in akwai matsala tana dawowa ta shige motar kamar shi yana gaba da direba ita da safiya na baya babu wanda ya magana cikin su babu ɓata lokaci aka ja motar sai sadar kallon safiya take lokaci zuwa lokaci a ranta ko sai cewa take je dai bakin ciki ya kashe ki akan namiji wannan kenan a bangaren siras kuwa a ran da suka mana suka far musu bayan sun tafi da husna suka fito a maboyin su hankalin su ya mugunta tashi da mamaki inda kamal ya gano hideout din su basu fito main building din ba a ƙasa duk suka yi mitin sosai abdulwahab ya bawa abu sufyan laifi a cewar shi daman da husna ta samu daman daman da husna ta samu ne ta kira kamal din ta faɗa mishi inda suke bitin ya zafi har an kai ga kiran hedikwata wato iran sun kira abbas shi kanshi ya ji babu daɗi amma ya ba su umarnin su zauna da shi da shirin su su kashe ko a kashe sannan su yi amfani da bayanai da suka samu akan kamal su bata mai suna tunda abin da ke mamari din vital information ne da ya fito gwamnati za ta yi zato shi ya yi linkin information din kuma hakan zai sa yanki mai hukuncin kisa ko kuma a kore shi a aiki shi dai fa kallo ya koma sama sai dai fa kallo ya koma sama domin duk inda ake tunanin an ajiye memory din. an duba shi babu tashi hankali suka shiga sosai domin ba iya memory din ba har wasu flash drive babu sun hargitsa gidan amma babu komai abu fiyar mamaki yake domin ba shakka wasu na ce ta ɗauke su domin ya kama a ɗakin shi ana gobe za a shigo musu sai yanzu yake mamaki ya aka ta san underground a gidan domin ya sha kama ta a ciki amma sai ta canja masa tunani tabbas ta yi amfani da weakness din san da yake mata bai taɓa tunanin yarinya na da wayo hakan ba da kallon da kallon wawiya yake mata ni ko na ce abu sufyan baka san wace ce wasu na da bin diddigi ba abdullahab ya ce kace zaka za ka amfani da ita yanzu da cikin ku cikin ku biyun ba a san mai amfani da wani ba yarinyar nan ta yi outsmarting mu kuma in bai mu ɗaukar mataki ba ina tabbatar maka kashin mu ya bushe domin in har wannan flash ɗin ya shiga hannun kamar to abinda da zai mana abin ba zai yi mana daɗi ba wannan kat ɗin tana ɗauke da manyan sirrika da kuma mutane da muke da su a gwamnati wallahi da matsala abu sufiyan ya tashi ya ce za a nemi mota abdulwahab ya ce ta yaya bayan gari yanzu da tsaro duk an zagaye da sojoji ko umari ai ya gudo nan ya ce karka damu akwai wai da na bata a lokacin da na cire mata rigar bom din nan za mu iya tracking a ce bala ya tracking number sannan ya san ya san za su dawo so a zaga ko ina da mutanen mu duk wani soja da ya yi kuskuren shigowa a halbe shi kawai wannan kenan a bangaren wasu na kwasa yamma maliki suka isa abuja safiya duk ta galabaiti domin ko zazzabi mai mugun zafi ne ya rufe ta bude marufin mota wasu na tai tana sauke ajiyar zuciya shi ya gaba suka bi shi a baya da yake akwai 'yan aikin gidan safiya juya ya kallo suna fuska a ɗaure ya dawo ya dawo kamal ɗin nasa ya ce ke ga ɗakin kicin ta kalli guest room ɗin ta kalle shi ganin safiya ta yi sama ta ce saboda me ni za a bar ni a ƙasa kamar 'yar aiki ƙarar ɗaura fuska ya ce ke waya tsaron ki da ina magana kina yi gyaran murya ta ce a magana aure malam kamalu babu zancen shekaru in ba ta karya bace ina da daraja kuma na san rice da zan yi amfani da zan tam ina da rice da zan tambayi abin da ban gane ba ehe ko a bani daki a sama ko kuma a rubuta min saki ba zan lamunta ba wani kallo ya mata yace ke nan fa ba gida bane ki sani ba zan dauki raini ba tunda nace za tunda nace a kasa zaki kwana to anan zaki kwa tace ni kuma nace ba zan kwana a kasan ba saboda ni matar ka ce dole ni ma a daraja ne kamar kowa a gidan nan in kana son zaman lafiya wato so kake tsaya a ƙasa duk wanda ya zo gidan nan ya ɗauka yar aiki ka kawo ko to ban yadda ba malam tsaki ya fara hawa site ɗin ya ce ban da lokacin ki ta zauna a kujera ta ce za ka samu ne in lokacin ya yi wallahi ko jiwa bai yi ba ya haye sama bedroom ɗin shi ya darar da tarar da sofiya lullube cikin bargo tana rawar sanyi kallo ɗaya mata ya ɗauke kai ya ce ba ki da lafiya ne ta amsa mai da kai ya ce kashe kanki zaki yi kan abin da baki da ikon hana sa Luke Safiya ni tun farko ban miki alƙawarin ba zan miki kishiya ba balle ki ce na ci amanar ki so daman kin san this is born to happen so in zaki saki jikinki mam ki saki jikinki ba zan ɗauki wannan iskancin ba kusa da ke laɓe ta shigo ta ce lalle ma ga mari ga tsinka jaka ka dan kara mata kishiya da rana tsaka kuma ka kara mata da baƙaƙen manganu kawai da irin mara imani ne ke ma kin kwanta da wani zazzabi wai duk na rashin lafiya akan namiji namiji fa aka ce miki rigar kaya to in ma za ki warware ki warware ni ba kishiyar tashin hankali ba ce ba ki sauko mu zauna lafiya kuma tun wuri ki taka mai birki dan na lura baya ganin ki da gashi tana gama magana ta kwanta gefen safiya a babban gadon shi ta shige cikin bargo to nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba